الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبقاتا جتبتا الله الصلاة يتشيشي بأمين شوي ولوج ثبتوا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wasallam ya ci gaba gan da karatun fi almanzu matul baikoniya hmm. mai karatun yanzu ta ci yinan na yi safo shiga gube ko ya hajja 1438 na nigeria na jin daidai bai safo gugutai. ya tsaye mafa ya tsaku tunani ci ko 2017 tanen da yan na bai tiyan wucin shiga ba والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك صحيح اشتهرت na ɓuye daga ya ka ka ka ka wagadat ma fi rijaluhu rijaluji la ka sahihi ishtaharat e bayan ya ƙi abu e bayan shuhuratu ya yi ma'ana bayan popularity abu a tun bayan sahihuwa a sheikh abdulsattar wunji draku ya manya albaikoniya wuce baiti ne ya mu tu ya refrain ko ji gani ako mm-hmm. ebo na ji gyare-gyare na mandoci jin littafin yan manzumatul baikoniya ne a da littafin da wato razul baikoniya ya nashawi gyaran da ci dabo na juju na yiri ga yiri na damo a sheikh abdulsattar gan walhassanul khafifu dabutan idha gadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat da walhassan hadith ne hassan al-khafifu dabutan in ma'ana mun gade khafifu dabuti ya bayan kuku fiti da gwatsun karatun wani khafif ko rijalu rijaluji la ka sahihi ishtaharat a popular da shi ne zane ji fi yona bi ma ne rike ne tsakani al hadisu sayyi da al hadisu al hasan na ngai kiyo ya sayi tamamu dabuci ya khafifu ma ya hasan mai khafifu dabuci nga malato sahihu to hasan babu yi makabulu elagu a mai laji hujja a mai laji dalili ebo na hadis na tazu ganin ngole hadisi ngole na goka ga nayi mattafaqa alayhi al-bukhari wa muslim na al-bukhari da muslim ga da ittifaqu tubun kan ganci man farada bi al-bukhari na al-imam al-bukhari guji gobe na kan ganci man farada bi muslim na al-imam muslim guji gobe nan ganci ma kana la sharti ma Eh, ta ce sharafi al-bukhari ba musulmi na kaganci ma kana la sharfi bukhari kaganci ma ka na sharfi musulmi. kuma mun gane e eh, babu hadisi sahihu wa ga guba a ade sahihun li zati amma de sahihun li gairihi ke mina hassan yau a ga guba da hasanun li zati amma de hasanun li gairihi na to sayu li zati to sayi li gairi to asanu li zati to asanu li gairi fata nan da safuyan makabulu ne gwanan ko ji gane ko amma fu, ko mawdu'u ko matruku ko wahin nole ko hadis ah, ne ji hadis ne ji ta jinan ya ga ji safunji ta ga fikibo safuyan marududo sababi na mai la'aila eh, reject ya hadisi na it may be inki tawo eh, bai sanadi ma'ana isnadi wa da inki tawo ko wuyi mu'allak ko ko wuyi katiwu na zai a ba ta wani ko ko mu yi mu udol na zagu ba na mu yi da na jiki nan awaya nan ko mu yi kiyo ko mu yi mursalin gole ne kpata wanda alaka bai kiyo da isnadi ba ta safu ne masu kuma ga tuwa hadis na gya ko kiyo ko mu da alaka su bi rawi ya zato na gubonin zaka zai kazabu ko yi da'u ko yi jalu ko yi mutamun ka zibi ko yi matruku ko yi kanan nole lafazi min alfazu ya jaru ku wani shi ya lagu jaru na wani kiyo wa ya ci zan wani ya ga tuwalis na gane kiyo gane uzuri ko mun gane ko tsoma ya zashi shi mutso be titacinwi mutso be titacinwi adili wo amma o wajen hankali a wanda problem ebe hibzo ko laji ganewa wani kiyo wahamu je luwa hadisin na ma'ariya life ga wahamu haluwa hadisin nan ko a iktilatu bialu ko so mo nja hankali a dan bidi uyo enemu gobe na sukun wannan dawa jilo bidiyu uzuri kashi hmm. hmm. ko hadisi ma wato hadisi mai shazu ko a gato illatun qadiha illa naga illa lu hadisi na jiki na na ga gula su hadisi na in to safu ne kwata a ga jiki an a ga ago hadisin na amma hadisi ga hasanun lizati hasanin lizati hasanun lizati hasanun lizati a ci ku da dojin ga jiki wa da daraja yin sahihun ligairi kemina hadisi magayi doifu amma doafu da shiddatuwa kan zabu gubuwa wata mun bil kazibi guba wahin guba bi oda shurutu ne ja Allah bene wale gan Allah gaibe ti gan hadisi ga yi doif doifu made tsananiya umma da gaye ko kamajo in be gboji ka wannan wada hasanun li gairihi na ebo kibo ebo katratu turukuna un dade na amma ga wani yadda ke yi long karatun doci kayan na'am alhassan layi allazi tasala sanadu bi naqli al-adl allazi khaffa dhabtuhu an mislihi min ghairi shuzuzin wala illa ne hadisi na ittisalu da isnadi go ajili magubo amma ajili wuce khaffa dhabtuhu ka tungo tsuwe khafif ko umade shi zuza umade illa misali hadisi abi huraira na annabi sallallahu alaihi ga sallallahu alaihi wasallam gan aksiru ni shahadati alla ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum edokun begiga edokun begiga shahadatu alla ilaha illa allah kani yando ce bi guda tsakani ebo gangani biyu ne ya mai ji ya. kiyo zai ja jajili na mini ebo biyan la ilaha illallah ga hadisin nan abu ya lagube al-khatib al-baghdadi mu gube gude da gube da litafi ne yigan tariku baghdadi wani tariku madinatu salam wa ji gane ko tariku baghdadi al-khatib al-baghdadi hamza al-kinani make gube juzul bitaqa nun kai ce fa la ilaha illallah bi hadisi hadisi al-bitaqa ne alima arrafi'i maki alube tarihi kazuwino daga ya kogubo daga ya kogu imam ibn wa an musa ibn wardan an abi waraira ngole hadisin na zai ji talikiya musnadu ya abi ya lanin guyi doif ebe sababiyar suwaid ibn sa'id ne Shehu, ya abu ya lanin amma an ga wale hadis na dai mutaba an wace shi a ga su zai hadis sai ya albani hadis sai 468 mula hadis na bi yana ma jimi yadda lakinuwa mauta ku ne ma'ana zai shiga ga ga ja da limini ya bana mun ji ga na tsari ne gawa da la la la ci kabari musu ba ko za na tsari ne la kullu ma zuga ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a ce le ga tukirki a ngolin na sai bidiya in bai daga ba annabi muhammadu ba ko wani jiga ya za su jihar da lali cici ya yi gila ɗuwa ka to alaya san gba ɗu nole na ibidiya ko ya zaki ya gashi ya za jihar da lali a ga lalaya allahu dubu dubu biyar kitin da ta jihar ɗu zai zuka na daji cewa na fukun wani wani ne ɓata ikiyo ne ɓata ibidiya wa khairu hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nole isnadi hadisin na man ruwi hasan ebwana isnadi ba da imam ibn ismail na al-imam zabi wagan e ci bunga salihul hadith ba duhun bila hujja ga hadith ne salih dan wuci ga hadith na layinu ya mango le ya mm, e ga wuci da hujja abu zura ta liraki ngoli abu zura ngoli adi abu zura ta liraki amma di abu zura ta razi ko laji ganewa mm. abu zura taliraki ngai egiyan abu zura taliraki ngai egiyan a ah, abu husaini zainuddin aliraki zainuddin aliraki wimaye ibn hajar egiyu ngai ga abu zura ta aliraki so egiyu ne ga abu zura ta taliraki nan ngo ga di alkashifu ya limamu nuka ya ce ilimin rijalo zando wanda gusa il bukari ko muslim moto sun larbaji wuji kiyo sun nazarin doro mini ubo gangani da ya gayan ya ara ga ciwo ko jerugu ko tajibi nan wo kafi kibo mu kafi litafi wuce bu so da zailu na jiyu nan da zailu na abu zura ta liraki jiwu nan wuji ga an limami ahmad ibn hanbal ga salu ladisi agu e, e, tiyan za ko e, tiyan za no to mai gida ta aina alimamu za bi gan salu ladisi mun ta agu ga ilu shi daga bai imamu Muhammad dobe wa na bi hatim daga ba abu hatim mu ga saduku muta'abbid sai za gaskiyo ne ji ba da nan sai ba al-imamu an-nasai magan la ba'sa bihi ibn hajar ga saduku wa rubama akhta'a ngo le zahirin na hadisu banan wa ci tunan wa ci shi daraja hasan ya ngo ji gane ko wato a cikin baitin ne le ga wal hasanul al ma'ruf turqan wa gadat rijaluhu la kasahihi sahihi ishtaharat ya gadat manu sarat ke sarat wa fe wa je to bani hadisi gadana a gato zanne gobe zanne zanne gobe zanne zanne adili zanne sikatun sabutu zanne sikatun hafizu zanne hujjat zanne sikatun sika ngo biya ne ko amma wajen aka ya yi suna domin za doci shi da gubo za wuce kiyo za wuce ka zaɓu ngo ne ebo na oga arisi na lalwana na ebo na oga arisi na tazo na wuce lawu ga zanduwa na fi suna da kwata na ga waje tumo da yadda ne hannu zanne za kirki zanne za kirki zanne za kirki amma za ka zan da gwada waya bai za ka zan wuce ido fu. ngala hadisi na cade kiyo mu cade uzuri ko ji fahimta wani ta Allah ya samu dace bai ci buru man ga wa kullu ma an rutbatil husni qasr fa wa dha'ifu huwa asaman qasr wa kullu yandondo ma na gafe an rutbatil husni kasar inda agbapon mutum matsayin hasanya fa huwa dha'ifu ya hadisu dha'ifu huwa asaman kasar. umar dokun tsaron mana asam samu yadda ya fushi dokun abdu'if na yadi na sifayin hasan da duniya sharati ya san wuda wa kowa sharati ni ya san jo wacin bo ga ɗo ga ga ga wanda sharati da ya san ba ya sayi ni ba da wala misali ana al'imamu tirmizi gobe to ibnu maja to al'imamu darimi to imamu ahmad ibn hanbali to ibnu khuzaima to zai yi jiya daga hadisa abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala na qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga tuce yato ce alaihi sallallahu alaihi wasallam ga idza ra'aytum ar-rajul yata'adu al-masajida fashhadu lahu bil iman ga ga le zai waji kula masati le kandoro ife jiri ga ni be imani ngo le hadisin na dhaifu yo e bona isnadi ubo ai za dabo mini ruwa tuyo ne ga darraj ibn sam'an abu samh darraj ibn sam'an abu samh inma al-imam zadi ga tubo ga darraju kasirul manakir ga zanna na wato ya ga darraju da ana nafa mun yabo hadisi mun karo shi lazare mun yabo hadisi gijiyo hadisi mun karo shi laza ko talhin sulmustadrak ya limamu imamu no talhisul mustadrak ala gannabi muktasarin yadda da zaka zahabi alal hakim ma akan ya al hafiz ibn al mulaqin to ma ke la ga wuci bebe ya ci ja al imam zahabi ga ya ci da rajo ga kai kasirul manakiri wai gwadi fi munkaru jibe imam ahmad ibn hanbali ma ga to zai juna na ga ahadisu hu manakiru hadisu shi munkaru ibn hajar mu fega takribu tazibu na sadukum fi riwayati an abil haisam da'fun ga hadis na jimuji kina hadis nun gobe da ba abul haisam mo nan ba guto dabo kul ngore awazi mina tashi hadis ne na so na kiwo unda mini nun gobe da bayan abul haisam mo nan wọ́n jìgẹ́ bọ́nà gan anabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ne da daga yadda hadis no ce ga hadis no da yafi eh la ilaha illallah muhammadu wa ga wa ga bari ga abu sai likudiri ga manawar zuta ne eh e ga ga ga abu sai likudin wa zuga mana ta anabiya amma e gare na wuta zulo ba anabiya e bone e nu da bene za gubo za za ka zakaza mayar wil kiri wa ga adi e konu wati nan wa da bi mun ga ta zu da ba anabi na mun ga wancan shogo amma ban biyan ne ga ko jiga ne ne gana nan ko aha ne eh, to ta amma da rajin sama na sun ga gwadi su yau maji daga babu lafiya ma ne ngole zando ci ruwano wai gobe daga ba zando ci wani uzuri ya dabo amma ruwano zando ba ni ke lo misali ba ni rashi shi ke su no malamu wato kunje hankali tun daga kaku ne ya wai giya shi nan har da kaku ne ogun 50 years ne ko fe jikiyo wofe wa ilimi hadith na so de na to na jiwo tso da to na jiwo gobe maji na ofe dikiyo ofe la ya wuza shi endoro mo fe jiwa ko ji fahimta ko so zai ji fe gwarwa ya rabe na wa dikiyo ofe la fe la ka tun no wa kai mu shi na ga la ka to la to litafi ke ci cho ta fe gba ka fi a pia pia pia pia pia cha fe a cha fe go ka tun yoyin kunja kaku na wabe gun 50 years ganci na sukun masu ba nwa ci fara onye hankali a inu wa jina lita a fi pasa ci ajinin nwa le ruwa ne yo wodi pasa wudi kiyo ko fi ni wucin hankali a moji ka ti pasa ga ku fiti akan mi ci ci ti sukun ka nwa ci la lagiye nwa ci o ma wa e o to ku fiti le ni amma na ji faruwa wa da ne wa di hadda nwa ci ya di kiyo wa zai ji wa waya gangani bai za ka ne ya kanzan riwaya shi no problem amma zai bai wa waya bai za zai after ya kanzan riwaya shi dai zai bai lokacin ci ne za ni faru wani ko wani fahimta ga irin nan wa ne eh rike da bitin lokaci zai lokaci zai za ka ci madabo nga dashi ndo ci awon lojo ndo nya kele awon lobe litafiya nga go wo ka to wu be ci lokacin ji kuskure be laga da mu amma ka kun nga go yubo ci fiye wu mai latin e ta ke ji na su kuskure ga dawa kuskure in nole clarification ni pata mai hadisi yuje ci be ni ndoro nga malai e ji mana mai hadisi je ci lamariya gugobe da gugota ya e suna ni sallallahu alaihi wasallam da nan jiki an mun jiki janja baiti ya gburu no ne a littafi madabani jakai ta hadisi da yi fujo ne ko ji na ko sun zalla hadisu da yi fatuwar mauduwa ita hadisu da yi fuwa kan a sheik muhammadu nasiruddin al'albani alabatil ko tazi'u shari'a ibn arraq ko ita alimamu shaukano suke ka littafi mai tiye kibo ya ce hadisu da ya fujo imamu suci kamun mai kakakakai ibn abdul hadi wato ka littafi mai ce hadisu na shi da ya fi mai fiki uji mai gan wani misali kpakun yin wuci hadisu da ya fi na idai muta dawila tun bai na fuka yayi nan nga wuli kiyo ngu fi gabu e yiri naji maji jindi maji ka ka ka ka ka kai e bo kibo e bo pe na jano kire me na gene da yi fujami yiri dabo da yi bi da yi sunan abi da da dabo da yi sunan tirmidhi dabo da yi sunan ibn majah dabo da yi fu tarjib wa tarjib dabo ba ta li ta fi na je ti kibo e bo do ga na je na jikiya na ya Allah ya samu dace wa ma bi falin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u gawa ma yana udhifa aga jiye kwa ci lada ba nabiya nabi muhammadu na ya al marfu'u marfu'u wa ma li tabi'in ene maga da jiya ba tabi ina wu al-maktu ngai makatuwo al-marfu ngai ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takrir ngai na ga jiya ba nabi to bagan ko e batun ko makiyo ko mai na anabi le ya ji umaji kyana umaga umakana misali ya al-marfu ye gan misalin ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gani na malamalu bin wale na ga annabi nan misali ya marfu ya tun misali ya tashi ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mili sallallahu alaihi wasallam yau feji al marfu ya takriri imane na jiburu annabi sallallahu alaihi wasallam majiki umarga ganin ke zai ce gi na kare dobu igbo mai hannu sun lasar da umar jiki nan kuma ka hannu wani wa jiki ma jani da wani wale marfu madabayin sifa ya nabi sallallahu alaihi wasallam aw sifa khaliqiya aw khulqiya misali mun ga kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu nasi khuluqan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga da tabiya wangi gan wa mali tabi'in hadisi na ma e gana ma no le gana ma ga da jiye ba tabi'in ga ikiyo wuce makutu tabi ga ga izani ga gumbe sahabi kuma imani jibi annabi no ngo ja ko na muji imani bi annabi nan ngo le gumbe annabi ya hmm, hmm. amma gumbe sahabi uma imani jibi anabi uma jihadi litacin e musulunci zane ga ita biyo amma gbani aje ya zada bai ga muhadaram ke e. za Ngole zanen zamani anabi wundabu. Eza yau tsoddan bu mulato imani mu ji zamani anabi a fahimta kun bi anabi mun tashi a mun bai sahabi umma imani ji umma ji hanjali wọ́n lè zàánẹ́ mí ní sahabi ba lufin alufin sahabi a ní ta bi tabi kashi amma ya zake dabbobi zamani anabi wun mali umali anabi ya jiyan jiyan jiyan wai gato gashi pàtó fẹ́ tí olè mo fẹ́ witness a níbi àmójì máa nìkan gà sẹ́yìn náà níbi bí ajá àdìlẹ́ òtí wọ́n ló mùsùlùmí kí àyí lànà. wọ́n lé zànà sẹ́fún ẹ̀ sọ àbẹ̀bọ̀ àlùdíkà sẹ́fún ẹ̀ tàbí ijó sẹ́fún ẹ̀ tàbí ijó àmọ́ zànà gàgàn gbá ní gan àníbi gan agagun kò káyà wá hmm? agawò. wọ́n di ẹni ọkọ e yiri na da mini ya complication ya cinye ga ya mursalo nan ga ji ko so american ci is another long story ya la ga guji so bani be za oli oli dai a daga ga ya di fi ne makatu ya ji nufiyo a daga ga ya ne makatu tabi ga kazan kun ga tabi ga ni diga ne tabi ga ga anabi ga wuce ga mursal mursal tabi ga ga ga ga ci taci ci we ga tabi ne kiyo makutu sa eh eh e ga tabi o so ga kiyo ngai makutu e ga sahabi ci kiyo mawquf e ga ya anabi ci kiyo marfu amma uji ga yabo na ga ga ne marfuwa ni na is automatically sayyare so is possible ya ganda ba ne biya juye ba amma wani tazo tu ba ne biya ko ji gane ko ya gando ci mai dabo wani maukufu ebe ya gan amma wani marufu ebe ya hukuncio ebo ne shi dambo e gobi mahadin raya ya zai shi gobi rayi kawai ha a biyo ga sahabi jigan na a daga ba anabi kanu daga anabi na wani mai hadis da mai wasu fike shiga ke da sota wuce yin na so amma daga nan mantani ya takwa takwa bai ya ya ga almakutu ko tuna misali asalul basri ufe gan etinye su gbadan bidiya sallo ga salli wa alai bidatu ga kadan bidiya bai shi na bidiyo wuce wuzu musulunci bwana waje sallah wazu mu bo le sai bidiya nan muji na unta tubo ga waje gane ko so ka kana mai sunaje eji takatsantsan etinye sallah bayan dan bidiya ndoce wani wuce dan bidiya na bidiya wani haji kasaita nga oji ganya ko hmm. ebo de indi ne mo ba be jira ji be dan bidiya ga Allah ka ja hunji ga ga sallu ji ya sallu ja ya amma ga ga be masallaci wala wala ga biyo ki aki da liman yayi yusalluna lakum liman ya ji sallah fa in asanu falakum wa lakum aga jinge adila da ya tuma adila wa in asau kaga ma ajija ma falakun wa alaihin ya yadi lada su ga jiki an a su ga diyan almaktu ya yi tungan jizugun ibrahim ibn muhammad mufegan nga kana masruku yurki a fitra baina wa baina ahlihi wa yukbilu ala salatihi wa yukhallihim wa duniyahu ga masruk wajen hafi wajen labule ci labule wance lafiya ka tsakani yan mutum masruk gan bai za mu yi nuji in ci hannu fedi sallah in ci laza in ci laje ma ne kene a dalabar yayi je ne jiya na bu in wale ya tunai kiyo ya tunan ya tunai maktu ya tu in ma ne tunai ta bijiyo ngamala ya kiyar tabaka to yanzu an yi da muhimmanci sarauni sabe kice ka musulunci lo kashi zai da bayat lakabatul ula bu zai da bayat lakabatul yayi ba cibo zai ji jira lo abasha ya faro zai ji jira lo abasha yayi ba o zai ji jira be dino ngo ji na ko zai fi musulunci ka mi aji fatu makka nan zai belo musulunci zuma na fatu makka jinan viji muhajiru na jo viji ansaru jo viji ausu viji hazra jo ngole ya yi na ji bayani inda muhimmanci sarauni a tato viji a yi bobon yi a nufi sa a salamci jihar jalewa ko laji ganewa ya ƙiyan ne ba ta da muhimmanci zai ji kibaru ya tabi una jo zai zai zai ji mutuwa da ke daraja ya tabi una bai to ba ka kaji wuce yi no tabi tabi na jike ba yi no ngon gamala man na je kaye ce limeri jano ne lasa an yi ga to to to to ba ba ba ba ka ka ka ka yi ma fari yi ba ci to ba ka yi ta ci to ba ka yi kaza to ba ka yi kaza to ba ka yi kaza to ba ka yi kaza to ba ka yi kaza ebo na kando ci suna je dambu wala ji gane suna je jike suna je dambu na agwi wa ga iri niwo alalimu jikiya nya misali bani man yi ga fe ga ga yace abu zura ba eh alalima abu zura tarrazi wadanbo zamani ya abu hatim raza alhanzali da abu ibn hanbali shi ya ji rayuwa ko abu zurata aliraki ganci mazugu zamani ibn hajar shi ya ji rayuwa karnu ta da ce mafita cin gobe zo za ku ba mai kiyo abu zurata bani a da alhumaidi dambo na yi manya al-imam al-bukhari nan ahmadu al-Humaydi dan ne ji makanta Abu Muhammad ibn hazmi nan ko laji ganewa wani fahimta ga irin nan to eh irin nan ji wani kiyo wani da ka ka ka ka ka ka ka ka yi ya bugu a aga yi tuto ba ka tushiye ba ni a da karima almirwaziya ko amade karima a dimashkiya zagu baba man ko malama jawo ya hadisi amma ji to kalmin niya karima almirwaziya wai yi makanta al-imam wai mini zai ji gwalwa sahih bukhari bi al-imam al-bukhari na amma karima dimashkiya wai mini usra al-maqadis ajo wai karima almirwaziya wai to makaba un febe gun karima ya ma masallaci ba wuka febe shi katushi hadiso dim ya hadisi dimashki bo adatu karni ni wari ka taba kanya ko laji gane wato eh irin ne ya to katu ya zo an yi wanda kiyo wanda muhimmanci sarauni bai ya ne zandoro aji rayuwa ne bai ya ne wajen hajjali ne bai ziji manyi ujo bai ziji ji makanta ujo bai ziji ya kira ujo ya ji kiti mun zalo ti daji kiyo ti daji kato wole ne ci ga ya amfani ya kpe litati yan tarajimu yan ruwatu yan hadisi yo alikmalu ibn makola alkamal tazibul kamal tazibul tazib wale ko da tarihul islam al-imamu zahabi fiyaru alamu nubala ya al-imamu zahabi al-kashifu ya al-imamu zahabi al-istiab al-isaba yẹ litafi ne benin goli sun zuwa yi tsaba ka fi wọn ajiye wa da litafi ne yau da ga ba ba bi Allah ce ba bi Allah wa ali ba bi Allah ya da ba ali ba bi sallah ba wannan ba amma ngole e zaya ni hadisi ya sallah din hadisi ya Allah din hadisi ya tayammud din hadisi ya yawaji din hadisi ya wala din ngole ko ene ya tawjuna nga litasin najo wallahi fo be fo e wo fo e wa tarjima ya e zan doci mini ruwa tu yi boza zan doci yau so madabo ne mai ya hadisi ga ci wani wai gumo biyo shi alil madini ga ci zano ga kazan shubab na hajjaj ga tuba kazan ahmad ibn hanbali ma ga kazan al-imam an-nasai ma ga kazan da kazan ma ga kazan abu hatim razi ma ga kazan abu zurat razi ma ga kazan al-imam al-bukhari to ma ga kazan ga hankali ya zanne ga wata zanne ma ga wata zuwa cewa reconcile ye ri ne reconcile be no ka gane za mu tsaya nan ba ne ga ne sai sha ala duya ba ne ga cin bicin Allah ya gafarta mana wal ilmu indallahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik